waiye lale malale mai suna ya kama soyi san ka nake yi kar ka yi sauyi yadda nake ji ban ganin wani zai shiga mai alfahimiya ya mai juriya yarin ya fara mai haƙware gas da idaniya ki ba ban ka guje ki ba kai ki sani dai cewa ni ba wani ne ba mai sona lali malale lali waye lali malale mai sona ka sani ba ni na to gaba na wasafa lali malali albasa ba ta hana halin mata shi na fahimta dole na tsorata kada ki ya dani aiki jefa ni a cikin fahalin lambar ka ba gaba fargaba komai na gaba alkawarin ka na haɗe na daure na fatas kalgauna mai kyan tosili ga ki da tozali ga kuma tattali ya ki taho mu je dandali mi zance ya masoyin raina mai nazarin na ban ga kamar ka yau kai ne kawai sai shige ku ciyayya za mu yi aure ba mu kama tafarkin tsira mai suna zancen banza ne kai nasiru abin da nake so in tambaye ka jin in daɗa jin shi da kyau ka san dai cewa yarinyar nan ko lafiya maka kai ta gidanka nasiru abin da zan gaya ma tun da wuri-wuri ka nemi kuɗin kai matarka asibiti zan sai da akuya ne ta dawo ta ranga cimin danga a'a alhaji dole ka miƙe akan yarka yanzu ko mutuwa ta shi yana da asara ne haka ne ba da asara ko ta yawon bacci gaskiya ne hajiya kin san sha'anin garin ta san me kaga in za ka miƙe ka miƙe kai auren da fa idan ba zai yi ba sai mu raba shi alhaji kai yaro kuɗi na fa ba a banza na same su ba ka ni ne sabiyo ni ne gwanja yanzu nan na kwaɓe ma baya na ka ga tsohon kirci na neman kuɗi ne da kwadago to maza maza ka san inda dare ya ma ka nemi kuɗi da na san kai talaka ne wallahi da ban baka na ja'aka ba ka cuce ni abin da nake so in tambaye ka wai ita mahaifiyar taka me tai a kai me za ta yi me take da shi ba ku rasa take saiwa ba ko ta canza sana'a ne kin san wani abu asabe wallahi da na ga na ja'atu ni ban shaida ta ba ya duk ta fifige ne ga san akuyan manya ka za ki shaida ta yamma ga kuma bala'in uwarta hajiya wallahi zaman lafiyarsa nasiru ka je ka nemi sana'a tun da wuri bacci ba inda zai kai ka ka farka mu ma sai da muka tashi muka yi kuɗi allah ya ce tashi in taimake ka ah, ya shi tsammanin su zai auren jari ne kai baka san ma kaddara ce ta sa na ja ta aure ka ba in ban da kaddara ni da wallahi ban ga abin gani ba dan tsako a gaban gara tashi ne ka za mu zo mu ga jikin nata mu jima da yawa kuma wallahi da daddare zan biyo insha Allah idan babu dama ciwo dama shi ne kice yake cinyewa rai ke nema Azir ka cuce ni ka cuce ni tsakanin ni da kai ban yabe ba kuma ba ya da kuni a Niger Uwa za ka rena wayo ne. Wani irin renin wayo? Ka san na yi wa matarka ƙarin ruwa haso biyu kuma kai da kanka ka zo ka an shi fiya fiya na naira ashirin a wajena. na san da haka amma dan Allah ka ƙara ɗaga min ƙafa ai motsawarka daga nan gurin ka bani kuɗi na domin na fahimci mugunta kace ni ba mu mugunta gani. rashin kuɗin nan ba ni kaɗai bane abin ya zama ruwan dare kamar duniya kai kai ne kake talauci ni ina da wadatar zuci kuma ina neman nawa na kaina to Allah ya ƙara buɗa mana amma dai kuɗi ni ba da shi ai kokari ka tashi a ƙarya baka isa ba wallahi me ya kawo haka ɗari biyar da saba'in nake banka to na hana kuma ka saki ni sai na yi saukar yatsu biyar a fuskata haka ka ce haka na ce da shi. ba su ya haƙuri ya ya isa. Wallahi sana nuna ba. Kare ki gata wallahi suka gata. Kai malam ya shiru. Wallahi suka gata. wallahi sanan na maka rikine gata lala ya hakuri kuɗi na ciwo. ina so in ga gatan naka kadin banza ina so in gatan naka banza banza eh banza ya hakuri gani kaga je gida je ka gida ka nemi ruwan dumi ka gasa fuskar nan kaka wani an jiwa kadan za ta an sani da ya yi yawa na rasa inda na sa kai ai kullum ina gaya maka komai fa yayi zafi maganin sa Allah amma ni dai ina da wata shawara guda biyu da zan baka wace iri ku. nasiru me zai ka jaraba noma noma eh mana kar ka manta fa mahaifinka har ya bar duniya sana'arsa kenan noma mahaifiyarka kuma kiwo take yi abu na biyu akwai dan uwan mahaifinka alhaji usman a kano. mutumin kirki ne na san zai iya taimaka maka gwaggo noma sana'a ce mai kyau to amma tana buƙatar jari Ki ga ko da takin zamani aka barka ai an barka da aiki na biyu kuma zaman Kano zaman Kano ba ta da wata illa ka gani kana wannan mutanen kirki ne suna son jama'a ka gani kuma in ka je ka ka nemi wuri ka zauna ka tsaya ka nemi kuɗinka ka san Kano gari ne na kasuwanci to ja fa ai da ita za ka tafi ka gani ba ni da wata matsala ka je ka nemi shawararta idan kuka shirya shi kenan gobe idan allah ya tashe mu lafiya zan baka cikakken adireshin dan uwan mahaifin nan naka mutumin kirki ne ka san zai iya taimaka maka allah sa mu dace la ilaha naja'atu ni na tabbatar ba yin kanki bane ya baki mata oh, kin da cewa mu ne iyayenki ko ni tun da uwata ta haife ni ban taba ji inda mace ta ce za ta kuma je ce rana wasu a kanki to in ma banda abinki na ja'atu ke da baki da isasshiyar lafiya amma ki ce wai za ki fa ki bi miji ci rani a ina kika taɓa jin an yi wannan ba a kano za su kin san ko ba komai akwai asibitin murtala da asibitin nasara da kuma malam aminu kano to wai ma ina za ku kwana tukuna ko ko yana da dangi ne a cikin inda za ku iyayenki da arziki na ja'atu amma kina nema sai kin tonawa kanki asiri to me muka rasa kin san kana akwai su da iya karɓar baƙi ai ko ba kuma sa kwana ƙarƙashin gadar yan kura ko ba ta ko ƙarƙashin gadar asibiti ke kan naja ilimin ki bai daɗa miki komai ba kina ɗan gata kamar ki kamar ki ɗan gata ki ce za ki bi miji cira ne wallahi tur da halin ki gogo ni da arziki iyayen rashin su ɗaya ke amma eh, eh, eh kana je baki taɓa zuwa ba naja Ko ina amfanin ba eh iyayena suna da arziki ne kuma ni da mijina muna cikin halin aiki da kunci to yanzu gashi nan ya tashi ce zai nemi kansa ko sai kuna ta kushewa kuna sarrafa eh lallai ne na da baki kike ki faɗan wannan babu ni da gaskiya ki da kace ne to hajiya hawa ni dai shawara ta daya suna tafiya maza ki tura aje a ɗebo kayan ɗaki kada biyo dare biyo rana ya kwashe ya zo ya sabauta mutane ce ne a banza Aló. to Allah tambaya muke to Allah sa gidan Alhaji Usman mai fata nan gwar kuwa assalamu alaikum alaikum na gaji to ga sun ne dai amma ɗayan fa ya samu matsala yana na aure okay zan kawo maka okay madalla baki ne suke tambaya to tambaya idan tambaya gidan Alhaji Usman mai fata yana da yaya? eh cikin 'ya'yansa akwai hamza kuma sunan matarsa maman Hadiza ok baban su amu kenan ai ya rasu ya rasu ai yau kimanin shekara ɗaya ke to ina gidan shi yake an raba gado iyalan kuma kowa ya kama gabansa kwanakin ba na ga amu eh kan zo nan city ice iskira wani abin kake so zuwa mu kenan daga wani gari ne kuma sauki ba su da shi sai ka kai su gidan mai unguwa don ku shine wakilin sarki shi ke karɓar bako yo karɓar bako yanzu to ganganci sai an jima sai ku zaga kwana eh, nan ba gidan mai unguwa sai ku tambaya shi zai iya saukar an gode kun dai koshi ko alhamdulillah ai abinci sai da muka tuwo ku shi sai da muka uwa ta ma cikin gida an mace goma ta arziki Allah saka da ba abin da za mu ce sai Allah saka da ta to kaga kamar zancen da na gaya maka jiya da daddare da a ce ka yi karatu mai zurfi da ka fi jin daɗi wallahi tun daga sakan gudu. Allah ya sa na ci gaba ka san sha'anin rayuwa to ka san Kano ce ba a rasa aiki akwai wata hajiya mun yi magana da ita tana neman yaro wanda zai dinga mata dan aikace aikace to ban sani ba ko za ka iya me zai hala ha in dai halakci zan dawo to abin da nake so in maka nasiha a kansa ka zama mai haƙuri ka riƙe gaskiya da riƙon amana idan ka yi haka insha Allah za ka ci ribar rayuwa insha Allah ne zai iya bakin kokari in an ɗan cima kaɗan akwai wani yawo nan da zai zo zan haɗa ku da shi ya ɗan zaga da kai don kaɗan gaggau masha Allah an wannan ya kunci Usman ina mara ba kuma wannan wasan Hausa na ni kuna bani mamaki ko ba ku da wani aiki sai kallon wasan Hausa ka gani nan wallahi bana kallon wasan hausa daga america sai india ki biyar allah me yasa saboda ba su tarbiyya da rashin iyawa kin ce kuma ba ki kallon wasan hausa amma aka ji san suna ba ta tarbiyya ba su mutane su ai wannan ya wuce jita-jita ke yanzu tarbiyya ce da ke kin gama makaranta yau shekara nawa amma har yanzu kuma shi ne babu sai bin yawon gidajen kawai ya kamata dai a rika daina yanke hukunci akan abin da ba su ai wallahi ka san miji ba rasawa ne ba wanda za a bani ne kawai ba na so kin ki mun magana iyaye ai rashin tarbiyya ya kare wanda baya jin magana iyaye ai tsoho ne wanda za a bani kuma kai ma ka san na fi karfin auren tsoho na to ke saboda Allah mu ba ji daga kai ki daga sama ka kasa abani na ai sai ko ba da biyu dai kake ji na zagi yan wasan Hausa kuma daga nan zagin yan wasan Hausa illa ma sha Allah haushi abani na ai ba irin ku ne za su yi magana a jihoshi ba waɗanda suke cire kuɗin su je kanti su saya su ne za su yi magana a jihoshi ba wai ku waɗanda za ku zo video club kuna karɓan haya ko kuma a'a kuna zuwa gidajen ƙawaye kuna karɓan aro ku ce za ku yi zagi a jihoshi. dai a hankali naka dai naka ne hausa sun ce kayan aro bayar fakatar. hajiya ai ya kamata dai a ce gwamna ya samu ya miki wani abu ai ni ne tsammani ita za a ba kwamishinan ilimi ni daman a satona na san cewar hajiya gogaggiya ce a aikin jarida zai mata md ta rediyo ko ta talabijin sun dai alƙawari ko ku ina kakakin majalisa yi abin dariya ko ta sabuwa jiyan caca wannan mutum da ya sha da kya mm. shi da ya ga makirci

ina kika samu wannan nasiru nasiru sunansa shi kiya kiwatawa yaron gidana ne aikace aikace kawai yake mu hajja wani irin aiki kuma Ce direba ne ina ruwanki tun da ta ce aikace aikace ya isa ba bincike Kinka. awata Kinka tsaya menene labari ba wani labari wannan kamar ɗaya yake a duniya. ha ha ba hajiya kin ga ba wani zance aini in na samu wannan tuni zan aure shi ki lallaba ai kokari mu shafa fatiya kwarai domin wannan yana gogewa yan matan garin nan wa wasu su za su dinga yi hmm, wannan ba shine ga magani a gonar yaro cuta za ta kashe shi da Allah dan annabi saki kirawo shi magan shi wannan ai tozali ne wai saddaci tunanin wani abu tunanin me dan Allah ke shiru ke har yanzu baki daina kiwon saniyar hindu ba sai dai bauta ba cin nama ya ma'azana sai na dawo to kin dawo kin ina za ki karfe tara da dare fati zanu na kawata a central hotel fati eh na tafi sai na dawo ke ke ke ke kuma kuma kan kaɗai kuwa dube ni da kyau ni ba kanwa ka ce wadda kake da iko da ita ni ne class ce ko ki koma ciki ko yanzu yanzu ke ɓaci ha na kai ai ba ta kai ga Allah ta ta kyale shi wallahi sai na je ke ki koma ko tattaka ki wallahi ƙarya kake kayi kaɗan in kai wasa sai na sai ta ke ko sai ki ba ko ko Bello ne ke faruwa lafiya? Lage da wanki sai kin bar gidan nan. Har kawai wani ƙato ya zo yana duka na. Me ya faru wannan? Wallahi sai kun bar gidan nan. Ame suna malam zan yara ne kawai an bar su yi masa ta ba tarbiyya. Wallahi. Kaga san bai dace ba. Domin ba tarbiyyar bahaushe ba ce. me ko musamman ma a ce mutum ba Kano ai duk ba Kano an san shi da ladabi da girma Ya Muzi yana nan? Mus, wane ne Mus? Ba an zama suke nufi. Ah! Jaja Magad! Ya Muzi! ya kana abin da kake shiga kuwa zuwa ina ba ci ga wani ayyukan London ne a hawa ce in jan shirya sauri suna jiran mu fa eh ko ta kawanta fito mana extra mota saboda sai da madara suna jiran mu a cikin ina ah, eh, ba to na sai wani mukullin mota nan ina zaka ni kike tambaya ya gani ya wannan fa fa aku ne ko brother ne imagine this guy is just a driver in this house zan fita da mota yana tambaya na ina zan je malam ba ni mukullin motar mu ko ni ma ba ni ta ga maka na fita kai to kai ma babu inda zaka je ƙaryar ka ta sha ƙarya kai baka isa kana da fita a gidan nan kai ɗan banza malam ba nan kudin motar magaji Mama, Miss ba a dai kyauta ba dai a gaskiya malam zama na da shi ba zai yi ba a gaskiya hmm? ai ko a makaranta aka duba mu aka duka mun maryam wallahi malam sai ya bashi balle kai dan tsuntuwa assalamu alaikum amin wa alaikum salam aja gani zuwa ne na ji labarin amana gida da na baka alhamdulillah na rike ta tsakani ga Allah ka rike ta amma na duka na baka wato da a ce ban da da wuri ba da sai dai kun zanta daga wasu ko yaro ka yi ganganci amma hajiya ni ko a ganina na yi daidai ka yi daidai ka yi daidai amma na duka na baka amma na fa kika ce kika bani kika ce in kula da gidanki da yaranki kika ce yaran nan duk duniya baki da kamar su wadai kuwa yanzu yayi daidai a ce yarinya kamar maryam ki a ado ta yi kwalliya cikin dare ta fito ta ce wai za su tafi fati gaskiya wannan abu bai dace ba na biyu kuma mu'azzam yana gida wasu abokansa marasa mutunci suka zo wai ya ɗauki mota su tafi wajen shakatawa tuga to yanzu hajiya idan suka je suka yi shaye-shayen su suka dawo hanya suka kashe kansu wa gari ya waya getta kayanka baya zama sauke ba. yaro wannan lamari kai gaskiya na uku kuma asabar duniya kowa zai tashi ya sallah ban da mu'azzam da na tashe shi mu je masallaci da kuma shawartarsa da ya rage jin kiɗa ya dinga sa karatun alkur'ani mai girma sai ya zama laifi yaro ya isa ni ma kaina na shayi miki faɗa akan wannan abu malam ka san zamani haka za ki ce da ubangiji ranar tashi alkiyama kuma wani abu mamaki kuna takama ku 'yan kano ne 'yan asalin birnin kano ne shin haka ɗabi'ar mutanen kano take sam sam ba irin al'adar ba ce wannan al'ada ce wace 'ya'yan baƙi suka kawo mana ita ta gurɓata 'ya'yanmu ya zama cewa za ka ga yarinya ta sa shoɗin kaya sun kame mata jiki tsantsan kuma ya zama cewa gashi ta bar gashinta a waje duk irin wannan tsiraicin kamulin kano mai mutunci ba zai zama to mu al'adar ba irin haka take ba fi su bilillahi kanawa ba sa wannan al'adar baki ne kawai suka kama ni ita kitina Allah zai tambaye mu zai tambayi duk mai rai amanar da ya bashi yaro ta yi jeka kuma ka ci gaba da nuna musu wannan tarbiyya kamar yadda kake nuna musu wannan kuma lokaci ne na adaidaita sahu Allah ya ma albarka kuma billahi da zai hajiya kiyaye ya za ku shigo gida ba salama kamar ba ya'yan musulmai ba ai abu ne ba mun ya karta ya abu ya yi lafiya da ku me yake faruwa wasani ne zai ƙara aure aure eh wadan jibi biki ki ce mu tashi tsaye shine ni zo ni ce mu gaya miki da samun kudin sa zai aure ni ma haka ni ce da ka ce na zan babban bazara sai ce mu kashe auren ha gada a kashe aure za mu tashi tsaye idan kisha abin tsoro ce ba mu san abin da za ta shigo da shi ba ni ko abinci ban ci ba halayen makwatan ku ce ko kuma kanwan aboki Niki san za aboki da ya ga abokin shi na da kuɗi sai ya cuna mishi kanwarsa ya aura. Wannan 'yan wasan Hausa ce. Kuma fitacciya. amma kun sa zuciya ta ce mun sani yan wasa hausa ba zama aure suke yi ko sai kin tambaya ai da sun yi dan watanni kaɗan suke kashe auren su biri ya yi kama da mutum an na ji daɗi ai saki jikinki dan kwanaki kaɗan za ta fita wani ya jawo haka Waɗayan abin duniya sun riga sun saba da kashe kuɗi sun ga gidan ma suna sana'a kowace ce ke da wannan tunanin Allah ya jara in sun gyara ma kansu ko don gyaran Allah da wuta ke yi ina jin ki haji ni fara na biyan bukata rai ba bakin komai yake ba iye hmm. ni kuwa yau sati biyu a unguwan ba a ɗauke wuta ba kusa da gidan gwamnati kuke ina fa ai suna sane suke dan wuta me ba da wutan ne na gunduman ma a hannu na yake bar wannan ko kin san na haɗe da hajjiya sumayya a london hmm. london fa kika ce london sumayya na london number 26 Downing Street nan take da mijinta. To lalle London din ma ta zama ta wasu wagairahu. Kowa kuma zuwa London din yake? Ni da aka ce auren nata ya mutu? Ƙarya ne suna tare da mijinta. Auren ta bai mutu ba. Ya ta biya ki ko bashin ki? Sai ka maka ba sai ta yi. Ai ba ta da mutunci. In banda abin dan adam ka karanci kuɗin mutum ka yi aure kuma ka gudu ka bar ƙasa? To wai me take yi a can? Ni ba zai bincike ba ni dai kawai ta mun karɓa mai kyau kuma sannan ta bani lambar wayarta. ashe da arziki kenan tun da kika kama ga miki next time sai paris mutum mugun ici sun ta ce mage ba ta mage hakika nasu ina so ka fahimci ni kuma ka fahimci abin da nake nufi da kai hajiya na fahimci abin da kike to amma abin da kike nufi da ba za ki same shi ba eh kwarai kuwa kaga kaga wannan jikar duk kuɗi ne a ciki kuma za su magance maka ƙushirwar da ta baro da kai daga ƙauyenku idan har ka bi ni ka bani haɗin kai ka kwantar da hankalinka ka cimma burinka kuma in cimma burin da nake da shi a kaina da fatan ka fahimce ni kallani da kyau ka gani ka kuma duba jikina jin daɗi ne ya mai da ni haka ba shekaru ba ka kwantar da don ka bi ni sau da ƙafa a ka cimma ka. amma kin bani mamaki ki tuna Allah ne mai azurta haka kuma wannan kasantar da kika tara ba fa za ta sa in kauce hanya ba eh kazanta ƙwarai kuwa hajiya dubi kanki wanda kin haife ni ki nemi zub da darajarki da mutuncinki da Allah ya miki hmm. ina abin sha'awa ga matar da ta nemi ɗanta hajiya ya kamata ki yi karatun tani ki nemi gafarar ki tun kafin a rufe ƙofar tuba domin wannan ƙazantar babu abin da za ta miki face ta kai ki ga halaka don ko babu lahira akwai cutar kanjamau to sai a yi hantara cutar kanjamau mu alaikum. Ya na sani. Hello, thank you. Na na kama. Nawa? Na Muhammad. ce alfarazin mawaka ina ma yara na san kana son waƙoƙi ya ko murama ai ina son mutumin nan don tun a gida nake son waƙoƙinsa musamman ma waƙar sarki amsa kira na cikin fidon nagari ce mai je da kada ce ai ga mata ce tana burge ni an ce ta yi aure ko Na ta yi aure Ya ta biyu Ta sarki gaskiya an yi rashin yar wasa gaskiya bai ji da bin ba wannan sabon waka ce ko tsohuwa wallahi sabon ce katar bari sa mana magana ballo ballo iye dide ballo iye de ka zo mi wasan kauna ballo ballo iye dide ballo iye de ka zo mi wasan kauna da daddaki na zo kai ma in za ka zo karɓo mini zazzago kwando kwando na lalato in na fara rawa rawar so bai gin sana mai kaifin hankali da tunani akili zaɓen da adali ganga ganga a sa waka don nisa a kan faci kogin ƙaura. tabbas na sallama miki dole ki fantama lallai ki tsunduma bindin bindin cikin tafki ne kaya zaki dan su marabar na Duba duba ka hangoli don na tashe ka zo mi wasan ƙauna. tandiri ni fa na duba na yo zaɓen ƙauna. Wage bakin ka habibi taho domin ƙauna. Tandiri ni fa na duba na yo zaɓen ƙauna. dama zane mugun kishi na yi ni zamar da baibayi mai so mai so ya kalle ki dan kyasawa ba zan masa mugun barna Fadar so kai tsaye na cike shi na rataye ba wai ba wai wai ka baki ka baki na begen ka ka shigo fadar taho mi wasan kauna sautar da yaran nan ba asiri ta ko ina lamarin da miki sai an hau wannan yadda kike gani ba ita ba kadai har akuya gidansu uku uku kike haifa to abin da nake so in gaya miki idan kika duba kika auna kika sassake shi kika bushe kin san cewa asalin kuma da ba ƙauye ke kin san wallahi wallahi ba a sayan nama dan tausayi sarki kawo ko dan kai ba ki san iyaye ba daga kawai kina uwata zo gida na ki ta kura ai ba zai yi ba sam ki fa ce matsa masa rabu ilimi sai mulki shekaru kaɗan kina samun mulki ga ugunki tare shugaban ƙasa amma magana ce tana buƙatar amincewa da kuma shawara Thank you. iya alwala ba ta da ita ke dai bari kawai yaron nan in gaya miki ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba ke ƙarshe dai gaba ɗaya wai sai da ya hango min abin da ni kaina uwarsa ban hango ba ina ganin su kamar ba shi da wayo ke kike ganin haka yana da wayansa sarai kuma yana da ilimi a kwakwalwarsa ki daga ganin su kin san ai dan babban gida ne wannan hakin sa jikin ya yi sanyi yo kin san ma me yace min sai fa da ya makala min ciwon ya eh wa mai ciwon ya tsin waye kuwa shi dai kawai ya faɗa a cikin wa'azin da ya yi yo wai mu muna shan tablet yo tablet din me alhaji na gangara kin manta ba da shan tablet ɗin da komai ba haka ya ɗauko ciwon nan gashi shine ajalinsa gashi nan ya shafa matansa an rasa mai auren su ke dai kawai wannan a ba kaddara ce an shi mata ce matar da ya auro ce eh to ba gashi ba haka to Allah da ya kare mu ne ga baki ɗaya jiki na ya la'asa amma yanzu ni na san wallahi ni na yanke ma shawara kin ga abin da za a yi gidan mijina zan koma ina so rike yan ƴaƴa ya fi masu to ni gaba ɗaya ma ba zaurin nake nema Shin ka ina sani da ne sani da ne ainihin gaya miki yanzu mu gama hanya ko ina kwana dan Allah ki daina kin kin san inda samari suke wahala a garin nan Don kin samu samari har ki ce kun raba hanya ai baki gane ba na farko bai iya zance a mota ba na biyu baya na nukuwa da ni na uku wallahi in gaya miki baya zuwa fati balle tana ya sha minti me ya sha minti ai wannan shine rayuwar kun gani da in baya zance a mota ba ni ba shi sai dai ya nan nan kun gane amma rama wallahi kin ban mamaki kina nufin ke ba ki yi Allah ya sawaka ga miki ni na fito a gidan mutunci kina nufin ai duk inda take zance a cikin mota rahama ba mai tarbiya ba ce mu dai muna yi mahaifina ya sha gani ina zance a mota amma ba ya cewa komai saboda shi ma dan zamani ne ba mamaki ba a san kuruciyan da ya yi ba

ai ni ranar yini ban koma ba mhm. an muna tun sai da muka gatsa din muka gatsa aka ƙara komai da komai da mu komai da mu an ce ba amma ladidin alkaba ta yi kokari hmm. kin ga kwalla yar ingila sai ce biyar samira kwa ke ji da gani irin mai shida din nan hmm. sai ce goma mai hudu sai ce ashirin To ai ba mamaki. Kisa ita mace ce mai nema. Gaskiya neman ta kam ya biya ta. Gaskiya. An ce Kano aka kai ta ko? Kwarai Kano aka kai ta fage layin Hassan dan Auta. Mm. Ke albishiri. Goro. Na ga sarkin mu. Mijin Naja'atu. Nasiru? shifa fa. A ina. nan daidai gidan Murtala a rawun din nan. Mm. Danja ta tsaye da mu. sai gashi yana tundar ruwan sanyi muna haɗa ido sai maza ya buya Ni dai na yi tambaya a wuri Sai wasu suka ce gaskiya suna tunanin ba shi da aure. Saboda wai a nan kaso ƙofofin bai suke kwana. Idan gari ya waye sai su ɗauko fiya wata sai su rika bi danja danja. Nasiru? Las. Na shiga uku. Saboda Allah asabar me yasa biki bincika min ba? Aikin san motar haya ga kuma 'yan biki a ciki. muna zuwa ta daidai na ibawa daidai yan tuwo-tuwon mota mm. motar mu kenan za ta gifta kenan sai na hango ta kamar na ja a tana sai da kunin tsamiya kunin tsamiya wani kuwa ki duba ki ga wai duk kyau da fari mm. da jiki irin na naja'atu gaba ɗaya ta zazzabe ba abin da nake nufi naja'atu mm. ita ne yata ita ne take sai da kunin tsamiya a tasha sai dai ki tura abinci ka miki yadda ba amma wannan yaro na cuce ni Allah ya isa tsakanina da wannan yaro a ce wai ki gani ja'atu yarinya ka banna ja'atu yar manyan mutane yar mai mutunci da kima da komai da daraja amma a ce wai ta bige da tallakunin tsami a tasha wannan yaro Allah ya isa tsakanina da shi ba zan taba yaƙe mishi ba wallahi yaya hajara ya amince shaɗe ayin in gaya miki na yadda nasiru kamuli ne ni tambayar ki nake yana suna to ya ce akai kasuwa akai kasuwa to ai abin da nake shaida miki ne sa ƙananan kaya da matsatsin kuna da kuke sa baya siya wa mace daraja da mutunci a idan ɗa namiji ko to kin ki a titi inda Allah ya ce ki boye to kin buɗa ya gani to wani mutunci kuma ya rage zai gani kuma fa gaskiya ne wani abun baƙin ciki da mata suke sa kayan turawa su ba su ba sa ɗauka madubi su ga yadda suke wata za ki ga kogun ya gefe daya kafar duk hagu wata ko kuma ki ga kafar duk dama ba yadda suke ne kawaye ne suka koya mu wannan sakacin iyaye ne da suke kyale wannan haka ne to bari ki jin gaya miki duk ɗaya macen da take sawa kayan turawa ta fita waje to a gidansu ma uwarta tana sawa a haba to ai kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi kun bar al'adar ku ta hausawa kun koma wata al'adar daban ko arnan kan dutse suna da al'adunsu na ɗaura ganye da warke. daga yanzu na dawo sa tana mai mutunci mu dai muna cikin mun tsira kowa ya bar gida gida ya bar shi sai haka sai an ni na tafi gaskiya ne ce bari zo muku bayan na koyawa ku ne kuma wallahi sai ne a sama a ke ki ce gaba ta kai ki wai gaba ta a Lagos ya ilmantar da yara ai ba yara kaɗai ba ma har ni nan inda muke kiji hmm? kuma Maryam ta dage ba wanda kike so sai shi shi dan san ba zai yiwu ba saboda me to akan me ko zai so ta yaron da ya riga ya san manufan mu duk fa jirgi ɗaya ne ya ɗebe mu daga ni har ke ko ai na riga na taya yaron ya rika watso min lafazai masu ratsa jiki ke din bai gaya miki ba ne ko da ainihin gaya miki na riga na ɗauka ya san komai ashe ba wayo kuma kin san halin namiji wata ran tsiya bayan an yi aure ya goranta ta ya dai ci gaba da dai ilmantar da yara dan baci na hatsi ya taimaka wa da Ubali. kaga da fili ka gaya masa gaskiya ina ganin da gani irin wannan bulakanci haba na ja'atu kina ganin ina ganin me ina ganin bakin ciki dama wannan tsohuwar ina tunanin ba tsohuwar arziki ce tsohuwar banza ce ko da ke ai kai ba ta fuska wani irin da ba ta fuska to da na ba ta fuska me yawa kana wa ya sani tunda ha unguwa kake kai ta haba na ja'atu ki tuna ba mun fa zo neman arziki ne ka fito dai ni ba neman arziki na fito ba ai da arziki ya tashi hankali don matsaya da kwanciyar rai amma a juri zuwa zafi to shi ke tun da haka ne zan ɗauki mataki mataki ɗaya za ka ɗauka shine ban yadda ka ɗauke ta a mota ba salamu alaikum ya na gan kubin cirko cirko ah, hajiya na ja'at ce ta matsu lallai wai ita magana hukumar gida take haba na ja ki dakata mana ki dan gama murmurewa hmm? ni na na wanke su ba abin da ke damu ki san da yake haka ne zan sa ku zo shirye shirye tafiya ko um, nasiru zan je kai na anguwa kana binta kafin ka dada kai ga gida da su sani limanci ya yi waya ne kai manta da wannan sani limanci ni ko na riga na sauya ra'ayi mun san shashanci wani irin kin sauya ra'ayi na dama ni ko ban san shi nake ba dama rashin tsayi ne amma yanzu na samu wani ya fi shi ki hankali da samari ne ai bata isa ba hannu take ban da abu maryam ina aibin sani hmm? to wai shi wannan ɗin wane ne kuma a ina yake ke ka san wannan son rai da nan in kika gan shi son kowa kyan wanda ya rasa kyakkyawa da shi ba sarkin kyau dan sarkin santambul wannan son rai fa da nan ke ma za ki so shi kai ma ma'azam za ka so shi ke ma na ja'atu za ki so shi mama ba kowa ba ne fa nasir nasir nasir gaskiya ne kin raba ki kada sake ji to hajiya an yi a gani na nasu da abin sun. ganin kaɗin banza sam haji Nasir. a ah. Mu'azzam. Ya Ina nan tun ɗazu ma ina ta Wato, Hadi Nasir kan magana jiya gaskiya nasa gani akwai taimakon da yake nuna wanda ya ke tunanin ta za ka yi shi babu azam da kai da mahaifiyar da kanwar ai ban ga abin da za ku nema in har bai fi ƙarfi na ba na kasa da shi wato hajji nasu akwai ne aure a wanda ya ce musamman idan da yin zama ne na matan makansu sun zama a wata a wannan zaɓi faɗar to amma hajiya sai na kasance ina cikin soyayya tsantsar kaunar bawa wato da Naja'atu

ina maryam da ki ce eh, ciniki ya fada ya baki gane ba baki san ciniki ya fada ba amma bai gaya namiji kuma da iya munafinci ki da ki bari kawai al'amari yayi nisa to shi yanzu ya ce mata ya amince ga zahiri kina ga hasiya ta ɗauke shi sun tafi za ta mai siyayya mai ɗimbin yawa daga ina haka daga supermarket miki to ya ne labari ke dai zance sai an zauna bari shi da ciki a ya zaki tafi ina da aiki to yanzu me labari ke dai zance sai an zauna to zauna to labari ne ai alhamdulillah na samu kansa ai irin su na so su mata suke keta raini da su cikin kawayen ai kin yi dace Allah wallahi kin yi dace kana shashi kana tashi ai gaskiya ta fito Allah ya tona asirinka ka bi uwa ka bi ni ka mamaki ka ban kunya ai sai ka tashi mijin ta tona asirinka wani asiri ai kai da ka komai ko ka tashi mu koma gida ko kuma ni ma in fasa na wakon kaga kada ka matso kusa da ni duk ni yanzu nake da nasarar aurenka ni ni fa mijinki mijina ko mijin mace uku duk abin da kike tunanin na aikata to na aikata wallahi sallah hajjiya ne wurin kawunsa na tura shi ba wani nan ɗan ki dai yana nan a bakin duka yana sai da fiya wata fiya wata nan kuma sai a koma a hira ke boko kike kowa sati guda da baki duk inda ƴata take wallahi ki je ki nemi ne wannan mamman daga dara ina na ja aji ina auren ɗan ne sai da gurasa ba wata mace yana mai hatsari ne wai a cewa ke dubi ɗa kamar na ja a cewa ita ke sai da kunu tsamiya a tasha ai an cuce ni kunu a tasha ajiya kwarai wani ki ƙara faɗa da idanun na na ban abu sai ka ce jifa to a banza ya tabbata ban da aka san ka ce ce na, kamar na ja'atu a cewa tana bin miji yaron kirani ba zan yi kokari in bincika kina nufin cewa ta mutu ba wanda ya isa shi ake wutar ba wanda ɗauki bai wadace shi ba hajiya ubangijin Allah ya buci ni zan koma ta a na gaba na lafiya Allah ya kuɗi ku yanzu ban da kan irin na yanzu a ce ana ruwa ta shan shi kuran to ba ta ba ta masauki ko ko aiki aiki da su na na ba da ya sarkin ke ba me magana nan ta eh. ba zan ba nawa kuke da za zancen aure ni da nake son kuyi karatu amma me kuma kan na sake jin wata magana ta fito dangane da maganar Nasiru. Hajiya saboda saboda ba na son maganar. To Hajiya ni kuma da nake son Najatu. Najatu ban amince ba. Shin Hajiya ina ne laifin Najatu? Laifin Najatu daya. Mata aure ce. Amma ku gafarce mu. Shigowa ba da izini. Salamu alaikum. mu'azzam ka yi haƙuri naja'atu mata aure ce kuma ba matar kowa bace mata ta ce matar ƙwarai talauci da neman mafita daga ƙangi ya sa muka baro garin muka tafi neman arziki muka danne soyayyan ta mata da miji muka zauna a matsayin wa da kanwa ko gobe za mu koma gida na san za ku yi mamaki labarin yana da tsawo labarin da ka labarta min game da barin garin ku zuwa nan garin su kan larura da ta kama ka zo neman abin rubin asiri ne ta Allah ya kawo kurina to ka san komai da sallah kuma in ka gabawa da mai kuɗi duka Allah ke san su kuma shi ya san abin da ya aji to kuma ka san shi arziki kowanne yana da sallarsa nasiru ga tawa gudunmuwar da zan baka ta dubu ɗari biyar idan allah ya sa mata albarka aka cancan aka gyara ta aka juya sai ka ga an samu abu ban asiri godiya ta bata da ke ba na da ce in da Ana sarrafuwa son da na gode da Allah ya ba komai ba komai wallahi assalamu alaikum alaikum mu gida da farko ina son nemi gafararka saboda ko da wasa ban taɓa tunanin cewa wai na ji a ta matar ka cewa don allah da annabi ka gafarta mu ba komai ba rashin sani shi ya kawo haka dama an ce rashin sani ya fi dalilu na fi maka kuma magana na biyu ina so ne amfani da wannan damar domin nema godiya musamman irin gudunmuwar da ka bayar wajen ganin ka sani a hanya lidiciya allah ya saka alheri na gode malala kuma bisa ga wannan abin da kai na ji daɗi nake son ba da na gudunmu wannan mukullin mota ta ne na ba ka ita mallaka halak mallaka na sani na ba ka halak mallaka nasiru ai tasa ce kuma yana son a bassa. kuma shi ya mallake shi tashi ya dauka ya baka so saboda jin daɗin zaman da kuka yi da kuma taimaka masa da wajen dawo da shi kan hanyar gaskiya ai dan ya baka wani bai baka komai ba kaɓi da zuciya ɗaya nasiru mun gode tabbata ta mun gode wajen mun gode mun gode Allah saka da rabi Allah mun ne rabi Allah bar zumunci mun ne rabi Hajiya ina da magana Maryam na san kina son na so gaskiya saboda haka na Maryam ni na amince a Haba na ja, haba. Ai eh, ba haka ba. Kada ki dawo Maryam. Ai ni na amince da ki. A'a dama rashin sani ne. Na haƙura. Na sai ka amince?